kara maka wannan wannan malafa banza da wafi malafar iska kuma kar kare min irin wannan kana daga murya salon oga iji ai ka iya magana tunda da aka haife ka ba ai ma gashin baki ba gabara can kai da aka ma gashin bakin ya bakin ka ya koma baki ka ce wanda yake shan tsamiya na gode wa Allah baban mu bata taba zuwa nan gurin ba na ce mata a ce ba na nan na gaya ma uwa ta ce ko na taba zuwa gidan mu da kai banza baki kirin banja a banja jaman shukula a